mahajjata guda 21 ne suka riga mu gidan gaskiya guda 123 kuma sun samu raunuka 77 sun bace har yanzu ba amo ba labarin su shugaban ƙasar kamaru mustabiya ya miƙa ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda suka rasu sannan ya aika wa sarkin saudiya nasa jajan kuma ya ce ofishin jakadancin ƙasar kamaru da ke ƙasa mai sarki za su yi ƙoƙari na samu labarin waɗanda suka salwanta kan haka ne na yi wa Usman Yusuf tambaya kan wannan hatsari da ya faru a yayin da mahajjata suke jifan shaidan a matsayinsa na jagoran masu zuwa aikin haji ga abin da ya ce. Na ganin rashin nitsuwa da rashin bin wato tsari shi zai kawo ga haka. Waɗansu daga cikin 'yan uwa ne a wannan sun fito domin kasan tsarin yanzu da aka yi a wannan wurin wurin jifan shaidan cewa hanyar da 'yan shiga suke wanda suka fita bara su haɗu da su ba to shi aka zo aka samu a yanda hanyoyin suke haɗuwa shi suka samu wani hanya ya ɗan buɗa shi suka nemi su bi wannan suna dawowa su kuma suka shiga to masu tsaro kuma da suka ga haka shi suka rufe saboda kas sauran jama'a su shiga a rufe wanda suka yi nan masu zuwa ta bayan shi suka zo suna hawa kan waɗancan to a nan kaga ya kawo mutane wannan hatsari har waɗansu babu numfashi da sauransu aka mu hawa kan waɗansu su kuma 'yan tsaron ɗin da masu tafiyar da abin abin ya zo ya fi ƙarfinsu hakika duk wanda ya ce gwamnatin saudiya ta yi sakaci a wato tafiyar da aikin hajji karya ne kika mutanen nan sun woru kuma wallahi suna aiki fi sabilillahi shi dai dan adam dan adam ne alhaji ruwanu Rubutu shi ma yayi mana nasa tsokacin kamar haka irin abu haka ya so ya faru mana wata rana a kofar masallaci mun fito cikin masallaci kenan babu dama wucewa man matse mutane aka dinga matse mutane ba dama kai da irin abin da ya faru na haka ya so ya zo don wani suna zuwa ta hagu wani su ta dama wani su zuwa gaba sojoji kuma abin haika gare su ma suna sun dauki lastika ne kowa da abin magana nan abin da ya faru ma wayannan ne da nake daukar shi dai kwanan su ya kare muna roƙon dai saudiya su kuma su da tsari su san da tsari don aka ce mutane ne wani da suka suka bi ta hanyar da ba bi suka haru da wanda suke zuwa to kaga wannan laifin ne sojojin da suke tsare-tsaren wannan aikunan ne su za a tambaya su faɗi ya aka yi suka bar mutane suka wuce wannan hanyar ni in za a tambaye ni nawa sosai ce arabi saudi su yi wani tsari wanda in mutum ya fara ya taba zuwa sai kowa da ya tambayi visa ba za a ba shi visa ba a shi sai ya kamar shekara biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare kuma ya kiyaye gaba Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru Ashe mutuwa ke baki da sabo mutuwa ke baki da tausai mai raba kullum so na masoya inna saiki ki hankuri baba sai kai hankuri ubangiji ni kai ni ka roƙo Allah ni kai na roƙa ka sanya kwantawa hutawa. Ubangiji ni kai ni ka roƙo, Allah ni kai na roƙa ka sanya kwantawa hutawa.